السماء صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da arhaka Radio Hausa na da Jumhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabata da muna dauke da labaran duniya da dumi Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san. Sai kuma shirin wato duniyar mu a yau shirin na karshe shine wato tarbiyyar iyali. hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su Kasar rasha ta ce a shirye take don faɗaɗa haɗin gwiwa tare da iran a dukkanin fannoni iran da faransa za su yi musayar fursunoni kuma isfandiyari tana daga cikin wacce za a sallama sannan za ku ji cewa kakakin majalisar dokokin ƙasar lebanon ya ce babu wata tattaunawa da hamsin kasar isra'ila da ya rage yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin fadar kremlin dmitry peskov na ƙasar rasha ya sanar a wannan litinin cewa ƙasar rasha a shirye take ta faɗaɗa haɗin gwiwa da iran a dukkanin ɓangarori yana mai cewa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu tana ci gaba da ƙara haɓaka da kuma amincewa da juna peskov ya yi nuni da cewa moscow na goyon bayan ci gaba da shawarwari ka yarjejeniyar shirin nukiliyar ƙasar iran yana mai jaddada cewa matsayin da ƙasashen turai suka ɗauka game da batun shirin ba ta da amfani kuma hakan yana ƙara dagula lamura da kuma kawo cikas ga duk wani ci gaba na haƙiƙa kan wannan batun in ji shi wannan matsayin na rasha dai na zuwa ne a daidai lokacin da lamura suke ƙara rincaɓewa a fagen siyasar duniya da hakan ya hada da halin da ake ciki a ƙasar ukraine da irin matakan da ƙungiyar tsaro ta nato ke ɗauka a kan yakin wajen tunkarar ƙasar rasha da kuma shirin nukiliya na ƙasar iran moscow na neman ganin an ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ta wato da tehran da kuma ci gaba da tattaunawa da washington a ɗayan ɓangaren domin sassauta rikice-rikice a duniya. wakilin amurka a ƙasar syria tom barak ya bayyana a wannan litinin cewa shirin shugaban ƙasar amurka wato donald trump mai ɗauke da abubuwa ashirin na dakatar da yakin zirin gaza ya haifar da wani sabon yanayi na siyasa wanda hakan ya sa batun ƙulla alaƙa tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila ya ƙara samun karɓuwa fiye da kowane lokaci barak ya bayyana a wani saƙon da ya wallafa a shafukansa na sadarwa kan cewa wato hanyar samun zaman lafiya a yankin ta bayyana ƙarara duk kuwa da ƙalubalen da ake fuskanta musamman dangane da warware matsalar hamas in ji shi ya ƙara da cewa saudiya na gab da shiga yarjejeniyar ƙulla alaƙa da isra'ila a hukumance a yayin da wato yayin da ta yi haka kuma wato sauran kasashe za su biyo baya kuma nan ba da jimawa ba kasashen lebanon da syria za su sami kansu a cikin wannan shirin inji shi wakilin na amurka ya bayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cima a gaza a matsayin wata babbar nasara bisa la'akari da yadda ta kasance da farko wani sabon salo na shimfiɗa hanyar zaman lafiya a tsakanin al'ummomin da suke suka kasance makiya juna ne trump ya tabbatar a ranar juma'a da ta gabata kan cewa yana sa ran wato faɗaɗa yarjejeniyar daidaita al'amura tsakanin larabawa da isra'ila nan ba da jimawa ba yana mai yabawa da abin da ya kira goyon baya da ƙasashen laraba suke bawa shirinsa na zaman lafiya a gaza. mahadiye isfandiyari malamar jami'a ba iraniya tana daga cikin iraniyan da za a yi musayarsu a shirin musayar fursunoni tsakanin iran da kuma faransa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tashar talabijin ta first tv na iran ta nakalto mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran wahid jalalzade yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta yi amfani da hanyoyin diplomasiyya wanda suka kai ga wato musayar fursunoni tsakaninta da ƙasar faransa kuma daga cikin wa'anda faransa za ta yi musayar su hadda ita mahadiye isfandiyari wacce gwamnatin ƙasar faransa ta tsare ta tun watan maris na wannan shekaran saboda ta nuna goyon bayanta ga falasinawa a shafinta na yanar gizo jalal zade ya ƙara da cewa duk tare da cewa gwamnatin ƙasar faransa tana da awar 'yancin faɗin albarkacin baki amma idan al'amarin ya shafi yahudawan sahioniya suna rufe idanunsu kamar ba su san irin wa'annan dokoki ba ya kuma kammala da cewa espandiyari malamar jami'a ce 'yar shekara 39 a duniya kuma za ta koma iran nan da 'yan kwanaki masu zuwa tun ranar uku ga watan maris na shekara ta 2025 ne daidai a wani sumamin da jami'an tsaro ƙasar faransa suka kai a gidanta a birnin paris na ƙasar ta faransa suka tafi da ita suka kuma tsare ta tare da tuhuma wato kan cewa tana wato tana ƙin wato samawa Masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan Radio Hausa na murya Jihar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza ta ba da sanarwar cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, sojoji hamshin Isra'ila sun kashe Falasɗina 57 wanda kuma ya kawo adadin yawan Falasina da aka kashe tun farkon yakin Tufanul Aksa zuwa 68,216 tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto majiyar na cewa yahudawa sun kashe falastina 45 kai tsaye da makamansu daga sama da ƙasa da kuma ruwa a yankuna daban-daban na zirin gaza a yayin da gawaki goma sha biyu kuma an zakulo su ne daga burbushin gine-gine a cikin gazar. har ila yau sun jikata wasu falastinawa 158 a cikin wannan lokacin ma'aikatar ta kara da cewa har yanzu da akwai dubban gawakin falastinawa ƙarƙashin gine-gine da aka rusa ko kuma dai wato eh, yashe a kan tituna a cikin gazan wanda jami'an jinya sun kasa zakulo su a wani labarin kuma wato yahudawan sun tumɓuke itatuwan zaitun kimani miliyan 1.1 a gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 kakakin majalisar dokokin ƙasar lebanon nabi beri ya bayyana cewa babu kuma wata tattaunawa da amfikisar isra'ila bayan da jakadan amurka na musamman a ƙasashen syria da lebanon wato thomas barak ya isa da saƙo gare su kan cewa hamdukasar isra'ila ta ƙi amincewa wato ta tattauna kan ficewarta daga wasu yankuna na ƙasar lebanon da kuma a yi maganar cata iyakokin ƙasashen biyu kakakin majalisar ya faɗa wa jaridar shark al-ausad a jiya litinin kan cewa ba abin da ya rage a halin yanzu in da ƙasashen da suke shiga tsakani wato amurka da faransa su tabbatar da cewa an aiwatar da yarjejeniyar shekara ta 2024 da hamci kasar isra'ila sannan a jiya litinin ce dai masu goyon bayan namdi Kano shugaban kungiyar neman kafa kasar biafra wato ipop a tarayyar najeriya wanda ake tsare da shi tun shekara ta 2021 masu goyon bayansa suka gudanar da zanga-zanga don neman a sake shi masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na karshe shine wato tarbiyyar iyali da wannan ko masu sauraro muke cewa aini lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki da kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayya afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauya kalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan rayu ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu karamin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma miƙa cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa akan manufofi na ƙyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar ƙyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kudaden shiga ba hanyar karbar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kudade na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 21 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 195 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan oktoban shekara ta 1833 aka haifi alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da gwaje-gwaje da dama waɗanda sa kai shi ga gano sanadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa mai da kuma fasa duwatsu saboda karfin tarwatsewarsa amma saɓanin yadda alfred yake zato gwamnatocin duniya su rika yin amfani da wannan ilimi da ya gano wajen kera makamai waɗanda suke kashe dubin dubatar mutane a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin rasuwarsa ya bar wasiya kan cewa a rika ɗaukar dalar amurka miliyan guda a kowace shekara a bada kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwan da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane nobel ya yi wannan wasiyar ne domin karfafa zaman lafiya da kuma yin bincike mai amfani ga al'ummomin duniya amma daga bisani kyautar ta nobel ta ɗauki salo na siyasa inda manyan ƙasashen duniya 'yan jari hujja suka yi tasiri a cikin lamarin bayar da kyautar nobel a duniya masu ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan oktoban shekara ta 1960 kasar somalia ta samu 'yancin kanta kasar somalia dai tana a gabashin nahiyar afirka kuma fadin kasar ya kai kilomita murabba'i 639,657 sannan kuma harshen mutanen kasar shine yaren somali da kuma larabci kamar yadda kuma wannan rana take a matsayin ranar kasa a kasar somaliya kasashen italiya da ingila ne dai suka fara yi wa somaliya mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka bai wa kasar 'yancin kanta a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 800 da tara da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan rabiu thani na shekara ta 638 bayan hijira abubakar muhyiddin muhammad wanda aka fi sanin sa da ibn al-arabi fitaccen malamin irfani ya rasu a birnin damascus na syria an haife shi a shekarar 560 bayan hijira a kasar andalus wato kasar spain a halin yanzu bayan karatu mai yawa a bangare daban-daban na ilimomin addini ya dukufa matuka wajen kare kansa da kuma shirin da ruhi ibn arabi ya yi bulaguro zuwa wasu kasashe da garuruwa daban-daban waɗanda suka hada da tunisia makka bagdaza da kuma aleppo sannan kuma ana girmama shi da karrama shi a ko'ina a duniya a matsayinsa na masanin irfani malami ne kwararre wanda aka ambace shi a wasu madogararsa dangane da wasu matsaloli wanda hakan ya hada da bangarorin irfani da ma wasu ilmomin baya ga kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarorin ilimin hadisi da ilimin tafsiri mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin nan na tafsirul kabir wanda shi kadai ya kunshi mujalladai masu tarin yawa daga cikin wasu ayyukan a bangaren rubuce-rubuce wanda ibn al-arabi ya yi a lokacin rayuwarsa har da fitaccen littafin nan na fusulul hikam wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafai waɗanda ake amfani da su a bangaren ilmul kalam domin kuwa a cikin wannan littafi ya tattaɓo abubuwa daban-daban da suka shafi ra'ayoyinsa ta fuskacin irfani a mahangarsa a takaice masu saurare san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau aka tura sojin burtaniya da india zuwa kudancin kasar iran inda suka kafa 'yan sanda a kudancin kasar waɗanda suke musu aiki an tura sojin burtaniya da na india zuwa kudancin kasar iran domin su kafa wata rundunar ta tsaro wadda take karkashin ikonsu a lokacin shugabancin mustafi almamalik a lokacin gwamnatin kasar iran din tana kokarin maido da tsaro da kuma samar da wadataccen abinci ga al'ummar ƙasa. gwamnatin birtaniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin rasha sun aike da wani kakkausan gargaɗi ga gwamnatin iran tare da nuna damuwarsu matuƙa kan rashin tsaro da kuma mai ayari na dukiyoyin 'yan kasuwa na ingila da kuma indiyawa da wannan tsari ne gwamnatin birtaniya ta ga cewa ya zama tilas a kafa dakarun soja a kudancin kasar iran a cikin yankin tekun fasha da kewaye da kuma su yankuna waɗanda suke kudancin kasar ta iran irin su wazistan da kuma wasu yankuna da suke yankin baga kuma a cikin wannan gargadi an bayyana cewa ya kamata gwamnatin kasar iran din ta dauki nauyin kula da waɗannan dakaru da kuma samar masu dukkanin abubuwan da suke bukata na kayayyakin aiki da kuma kuɗaɗe baga kuma sun tilastawa kasar iran din yin amfani da damar da suke da ita wajen aiwatar da manufofinsu a yankunan musamman ma abin da ya shafi hada-hadarsu ta kayayyakin kasuwanci duk wani sha dai majalisa ta dokokin kasar iran ta bijirewa wannan bukata ta birtaniya a lokacin amma da aka fara yakin duniya na farko tsaffin 'yan mulkin mallakan sun ɗora kansu akan kasar iran da karfin bindiga bayan wani lokaci kuma sun kafa 'yan sanda a kudancin kasar iran ɗin tare da tafiyar da su wannan ya zama masomin ƙarfafa ikon burtaniya a yankunan kudancin kasar iran da ta kwashe tsawon lokaci tana yin mulkin mallaka a waɗannan yankuna. masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata rana irin ta yau 21 ga watan oktoba na shekara ta 1986 jami'an hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad sa kashe brigadier janar moza abu gazala wanda kwamanda ne na sojojin falasdinawa jami'an leƙen asirin sahuniya sun kashe shi ne ta hanyar dasa masa bam a cikin motarsa a birnin athen babban birnin ƙasar girka Birkidiyar janar abu gazala yana da gasken wanda gwamnatin yahudawan sahayuniya ta zura mai ido kuma take neman kashe shi ruwa jallo kuma ta samu sa'ar kashe shi a rana irin ta yau Paré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 yakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar kan gaza da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan ƙare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni rukach daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen muggan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa lokaci ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli. Wannan rukuni zai jagoranci al'ummar Isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace. bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi ɗari da saba'in cikin ɗari na mashaya barasa ƙaruwar kashi ɗari da tamanin cikin ɗari na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi ɗari biyu da hamsin cikin ɗari na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karyewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan kota kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi Sulkin sun faɗi kuma ainihin basifin da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai dalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yadda Hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamir isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtaccen kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayuniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taɓa gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da utaharnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da dago biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari na yahudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida, inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiyoniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere tun daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne zamun jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih lizare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sabon haƙoƙi daga littafin rasaratul hukuk na imam zindul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau madan zai ci gaba ne kan haƙƙin ayyuka da zai fara da haƙƙin dabbar hadaya akan ɗan adam muna sauraron malam auzubillahi sami al'ali mina shaitanin la'inin rashim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'us rahmatan lil alamin kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha uku daga cikin hukukul af'al wanda shine haƙƙul hadai maulana ali zainal abidin alaihi salam ya dora mana akan abin da ya gabata da bayani akan haƙƙin dabbar hadaya ko hadayar da kanta sanin mu ne duk abin da muka aikata za mu samu shi a wurin Allah abin da muka gabatar saboda Allah za mu same shi a wurin Allah dabbar da muke yankawa ta hadaya a wurin aikin hajji ko dabbar da muke yankawa ta layya a lokacin layya ko dabbar da muke yankawa ta suna a lokacin da muke suna aƙiƙa ko dabbar da muke yankawa don neman kusanci ga Allah ta'ala to ita ma wannan ibadar tana da haƙƙi a kanmu wanda ya zama wajibi mu kiyaye in mun yi yanda Allah subhanahu wata'ala ya ce mu yi yanda manzo ya karantar mu ci riba ta wannan hadayar da muka yi kuma dabbar ta zame mana abin hawa gobe tashin ƙiyama abun ƙetare siradi ya zama muna da abin hawa a wajen tsallaka siradi manzo yana cewa ku kyautata dabbar hadayanku ko layyarku fa inna hamatiyyatukum yawmal qiyama da ita ce a bar hawan kurar tashin ƙiyama don ka ka kyautata menene kyautatawa ba wai ana nufin ka zaɓi dabbar da tafi kowa a garinku ba ba laifi ba ne ka nemi kyakkyawan dabba mafi koshi mafi girma ba laifi ba ne amma abin da yi nufi ka yi ta da dukiyarka ta halas kuma ka yi ta don Allah kina haƙƙin dabbar ka ta hadaya haƙƙin hadayarka an takhlisu bihal al-iradati ila rabbik ka yi ta don Allah ta'ala ka yi ta don Allah ta'ala babu ruwan Allah da naman dabban da ka yanka babu ruwan Allah da jinin dabbarka ba ruwan Allah da naman ta bale kashinta abinda yake zuwa wurin Allah kayi don Allah shikenan lan yanallahu luhumaha wala dima'aha walakin yanaluhu taqwa minkum don haka haƙƙin hadayarka ne ka yi ta don Allah ba ka yi ta don mutane su gani ba ba ka yi ta don a faɗi a ce ragonka ya fi ragon kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce bijimin sanka ya fi na kowa ba ba ka yi ta don a faɗi a ce raƙuminka ya fi raƙumin kowa ba a ka yi ta don allah ta'ala wata an li rahmatihi wa kabule ka yi hadayar don allah ka yi hadayar don neman rahamar allah ka yi hadayar don neman yardar allah ka yi hadayar da fatan allah ya karɓan maka wala turidu biha uyunun nazirina a kada ka yi hadaya don idon masu gani su gani a ga ragonka ya fi ragon kowa a ga sanka ka bishimin sanka ya fi na kowa ko a ga raƙumin ya fi raƙumin kowa a kai dai kayi don Allah fa'iza kun kadhalik lam takun mutakallifan wala mutasanniya idan har ya zama za ka yi hadayan nan don Allah ko za ka yi layyan nan don Allah ko za ka yanka ragon nan na suna don Allah to babu maganar cewa sai ka kallafa ma kanka abin da ya fi ƙarfinka babu maganar cewa sai ka aikata abin da ba shi kenan ba yara a kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio boh da ke ƙarƙashin hausa tv a birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin hadaya da fatan iyalai da su amfana wa kunta inna ma taqsidu ila Allah kai a lokacin da kake gabatar da dabbar ka ta hadaya kai a lokacin da kake gabatar da dabbar ka ta layya kai a lokacin da kake gabatar da dabban ka ta suna Allah kake nufi ba kana nufin masu gani su yaba ba ba kuma kana nufin iyalinka su ji daɗi su yaba ba a'a ba kana nufin a ce ka wuce makwabta ba a kana nufin neman yardar Allah ta'ala da dukiyarka ta halaliyarka ka sayi wannan dabba da a dukiyarka ta halaliyarka ka ciyar da ita ka shayar da ita kuma yau ga ta ka yanka ta saboda Allah ta'ala don neman yardar Allah ta'ala don bin umarnin Allah abadan wasu su faɗi ba ko su gani wa'alam anna Allah yuradu bil yusr wala yuradu bil usr kama arada bi khalqihi taysir sannan kuma kai mai yin hadaya a maka a wajen aikin hajji ko kuma kai mai yin layya a gida a wajen yanka dabba ka ta layya ko kai mai yanka dabbar ɗanka ta suna da za ka yanka masa ko dabbobin cewa Allah abu mai sauƙi yake so gare ka na halal Allah baya so ka takura kanka ka kallafa ma kanka abin da baka da shi Allah bai son haka ana ibada ana neman kusanci ga Allah ne ta'ala da sassauƙan abu ba a neman kusanci ga Allah da takura ma kai don Allah yana nufin sauƙi ga halittarsa walam yurid bihi ta'asir Allah bai nufin takura ma bayinsa wa kadhalika tazallu la'aula aula bika min tadahquni haka kuma a wajen hadayarka ko a wajen layyarka ko a wajen su dabbarka ta suna da za ka yanka ka zama mai ƙanƙantar da kai ga Allah ta'ala abinda Allah ya fore maka shi ka yi da shi baka takura kanka ba baka kai kanka inda Allah bai kai ka ba ka tsaya daidai ƙarfinka saboda kallafa marai ko kallafa ma kai abinda baka isa ka yi shi ba abinda ya fi ƙarfinka to wannan ba shi ne addini ba Allah subhanahu wa ta'ala yana son duk abun da za ka yi ka yi shi a cikin ƙanƙantar da kai ga Allah da kuma neman yardar Allah ta'ala a ibada babu wani taklif kai ko ibada kake da wannan hadaya da kake yi ibada kake da layyar da kake yi ibada kake da dabbar da ka yanka ta suna waɗanka ka yi don Allah ka nemi yardar Allah kada ka haɗa Allah da wani abu a cikin duk abin da za ka aikata idan kuma har ya zama kayi ba don Allah ba to shi kenan kuma kayi asara iyaka nama da aka samu ga shi kenan amma ba ka da rabo da komai a wurin Allah kaga ko anan wala haula wala quwwata illa billah yan uwa masu girma yan uwar imani anan ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya cika dole mu takaita a nan sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at tayyibina at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعتهم warfa درجتهم wala na من min al تو wal يا to gashi mallam ya saki jiki da bayani dai lokacin ba zai bare ba a maimakon sashin hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar niger da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara wa malam ƙarfin jiki ni kuma awal kuma da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لؤمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ועשרים לשעה וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.